to ka san ainihin mutum duka mutum ne kuma kasawa ta dan adam tana akan kowa ana samun farakuna 'yan siyasa malaman addini 'yan jarida kowa ana samun shi da akasi na dan adam wannan in aka sarakuna ba a samun su kamar an ce sarakuna sun fi kowa ne amma kuma ana son a sani cewa waɗannan idan aka bincike sosai za a samu cewa suna da matsala ga sarauta ko dai a dubiya da suke sarauta ko kuma ya gadon sarauta yake wani kuma yiwuwa ba su gari sarauta ya kamata ba ko kuma su tashi cikin sarauta ba amma duk wanda ya tashi cikin sarauta gidan sarauta da tarbiyyar sarauta bayan wannan to shi ne saka gina ce musu to su in aka ce musu zakka sarakuna ne to kaga an wulakanta zakka domin zakka abu ce ta addini cikin shi idan muna cewa ɗaibabbun eh, sarakuna ne ko ko jinsin cikin sarakuna babu ne waɗanda Allah ya tuna su asiri kuma na babban duk irin su irin su da a cikinmu mu Allah ya kawo tona su asiri